Sakar so, sakar so, sakar so, sakar so, sakar so, sakar so, saƙar so saƙar so saƙar so saƙar so saƙar so saƙar so wasu wasu ganewa mutum da girma yake mai ilimi ba zai jahilce ni na da ‘yata ban taɓa tunanin cewa ya kamata a wani ɗan wani gida na masu hannu da shuni ba. nisa al'amura na gaggawa tafi yawa a ciki? Ba ki da wata mafita, domin lokacin da ake miki magana ki toshe su kike. Ya aka yi na yi wa kaina ganganci? Me yasa na yi watsi da soyayyar zahiri na karɓa ta ganga? Ni ina daga cikin masu baiwa gwamna shawara akan auren zawarawa amma kuma a cikin gidana a ce ta guda ɗaya taltaga gare ni in aurar da ita? Na san wace ce jimmala. Tana da zarfin ciki da nukufurci. Ba na jin jimmala ko mutum ka yanka a gabanta za ta gaya wani. ballantana har ta ɗauki wuka ta daba a cikinta. Wallahi a ruwa nake, mafita kawai nake nema. Don kuma ta gagar faɗa min komai fa. Da ka sanar da ita cewar Jabir ya ce ajiyarsa tamkar bar gurbin kwai take. Barinta a tattare da ita zai iya zame mata matsala. Don haka a sha ruwan rijiya ko ya yi maganin kishin da ake fama da shi. akwai tarin lamba a cikin aurenmu wallahi bai ɗauri ba dukkan abin da zuciyarka take yunkurin ka aikata da ni zina ya zama dole na faɗa maka don ku idan ban sanar maka ba na yaudare ka jimala ban fahimce ki ba me yake faruwa ne dukkan abin da jabir ya faɗa maka gaskiya ne babu karya a cikinsa babu yadda na iya dole na sanar da kai abin da baka sani ba Muryaya. kada ki sani a duhun da ban iya fahimtar waye mai gaskiya ba ni ko ke ko shi me ya ruguza mun aure na a kuma ta yaya shin babu fahimta tsakanina da ke ne ko kuma sadakin da aka ɗaura mana aure ne bai kai ga hannunki ba jimala jimala dan Allah in ba za ki damu ba ina so za mu yi magana lafiya malam ka san ni baka da labarin nayi aure lafiya malam me ya faru kana da wani personal issue da matata ne idan ku abin da kuke gaya min tabbas gaskiya ne to tabbas ka aikata babban kuskure kuskure ai ba aibu bane babu mamaki zan iya aikata kuskure musamman kasancewa ta ta dan adam kuma musulmi amma zan so in ji kuskuren da na aikata domin in samu in gyara shi tabbas ko shakka babu idan har aurenka da jimmala ya tabbata gaskiya ne wallahi tallahi aurenka bai yi ba kuma ina mai tabbatar maka da cewa auren nan da akwai lamu'o'i da yawa a cikinsa saboda ta saƙa shi ne da kwarashin da ba za ta iya warware ka ba amma ina fata kai musulmi ne kuma ka san shika-shikai da matakai da ake bi har mace ta zama mata aure ga mijinta zan so ka lissafa musu da fara sadaki ina nufin kai sadaki zuwa gidan magabatanta kula da ci da shanta yi mata sutura wato tufafi wayannan suna ɗaya daga cikin jigajikin abubuwan da suke sawa aure ya tabbata duka waɗannan da ka lissafo wanne ne ban yarda da shi ba kuma wanne ne ban aminta da shi ba ban cika shi ba da alamu ka jahilci addini ko kuma kana da karancin sani okay to abin da nake so ka sani shi ne wallahi wallahi rantsuwar dan musulmi wallahi aurenka da jimmala bai yiwu ba jimmala ke sanar da shi saboda kai je faɗa ramin da bana shi yaro yaro ne yaro man kaza idan ya jira na ya narki babba man jaki idan ya jira na ya daskare girma yake mai ilimi ba zai jahilce ba kiran mulki kula in kin ko ƙarshen ki ba za ya yi kyau ba gajin malakin sata a hanyar da ba mai ɓullewa ba Sagar Suha. barka zuwa. Barka ne. Yawwa, ake so ne? Kaji ke so guda uku. Nawa ne? Akwai na dubu biyu, akwai na dubu uku, ya danganta da yawan gawa. Ok, to a samun manya guda uku, a samun guda biyu a leda daban, guda ɗaya kuma a leda daban. Kama ka san nan mu ba ma karɓar kashi, sai dai za ka je can ka biya, wanda sun aka ba ka sai ka zo sai Mann. sanar da zama hakimci da kuma zaman kadaici a ina ganin mu tashi mu yi sallah kamar yadda addini ya koyar akwai tarin lamba a cikin aurenmu wallahi bai ɗauri ba dukkan abin da zuciyarka take yunkurin ka aikata da ni zina ya zama dole na faɗa maka don ku idan ban sanar maka ba na yaudare ka jimala ban fahimce ki ba me yake faruwa ne dukkan abin da jabir ya faɗa maka gaskiya ne babu karya a cikinsa babu yadda na iya dole na sanar da kai abin da baka sani ba muryaya kada ki sani a duhun da ba zan iya fahimtar waye mai gaskiya ba ni ko ke ko shi na yargu zamun aure na a kuma ta yaya shin babu fahimta tsakanin da ke ne ko kuma sadakin da aka ɗaura mana aure ne bai kai ga hannunki ba don Allah ka yi haƙuri kar ka tursasa zuciya ta faɗin abin da bata shirya gaya maka ba ke kaɗai kika yi kashinki kuma ke zai dama da wari hanyar da kika bi kika kore shi shi zai sa ki dawo da shi saboda ya je wurin mahaifinki sun zauna da shi ya kwashe ya gaya mai komai mahaifinki ya gana da shi kuma ya san wani abu daga gare shi umma ba na jin abin da ya faru tsakanina da jabir zai sake dawowa gare na a karo na biyu me kike nufi kina son koma mahaifinki da magana wata magana ba ta jabir ba to ke ba za fa ki janyo sanadin da za mu samu matsala da mahaifinki ba tun da muka yi aure da shi har yanzu ban taɓa samun matsala da shi ba sai da ta sanadiyarki. ba haka nake nufi ba umma yadda zan tarairai jabir har ya dawo gare ni wallahi ban san yadda zan yi ba wannan kuma ya rage gare ki tun da haka ne sai ki tattara kayanki ki koma ƙauye wajen inda ki je can ki zauna ƙauye kuma umma ƙwarai kuwa jiya mm. tabarkalla masha Allah <laughs> wallahi lefe ya yi kyau duk unguwan na inda kika shiga zancen lefen nan ake yi kowanne gida fi kika leka zancen lefen yan nan ake yi to ai ba da mani akwai goshi yadda ake alhamdulillah masha Allah da ai lokacin da aka saka bikin mm. sai muka ce zamu da wata da sai ce a'a sati ɗaya kawai ya isa hmm? saboda zai fita waje haka ne shine ba aka sa sati ɗaya nan gaya muke aka rabu wannan uban biki kai jama'a ai mutum a shirye ke komai zai yi shi eh? kuma duk gaba ɗaya ba abinda da kika gani an yi wa yarinyar nan eh. ba abin da muka yi duk shi ya komai. Hmm? Eh? ka ai gaskiya dan albarka ne. Allah ta baki yan baya hajiya. Amin. Su ma su samu su dace. Amin. Wallahi yaron yana da zuciya hajiya. ita ma yadda ake ai tana ah, a yadda kuma yadda ai tace ma tabarkalla ma sha Allah amma kuma assalam lafiya lau ina ka ce ne yake yake da ni eh. to ina zuwa ce tana zuwa kaji kaji kaji Mm. Mm. To, Hajiya, zan je in koma. A haba za ki tafi. Kiran ki ba halaba da baki. Kuma wallahi haka ne. Sai ki tafi salamu alaikum salamu alaikum. Wallahi tallahi. Mm-hmm. To ai wannan hidima da aka shi. A ah, shi ne. Alhamdulillah. Ubangiji Allah sa albarka. Amin. Allah taimaki yan baya. Amin. Wannan ya ta zo da mu. A yan ki tayo. Kai na ji daɗi billahi lazi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Subhanallahi. To ai ba sa abin da ya gurɓata auren nan naku ba. Su ko ta hujja ce ta sa suka faɗa maka haka. Daren jiya da shi ya kamata ya zamto daren farin ciki na. Daren jiya da shi ya kamata ya zama dare abin alfahari na a rayuwata. Daren jiya shi ne ya zama mummunan dare fiye da kowane dare da ba zan taɓa manta da shi ba a rayuwata. Amma ko da ma menene ya kamata jimmala ta sanar da ni. Mata gagara sanar da ni. Tabbas akwai wani ɓoyayyen al'amari tsakanin jabir da jummala saboda ƙarfe biyu ne suka yi amu. Malam wai mene maka ne? Idan da wani bakon abu da na yi maka ya kamata ka sanar da ni. Me yasa ka mai da daren angwanci na a matsayin bakin dare mafi muni idan wannan abin kana yin sa ne don samun lada to ka tabbata baka da ladan komai a cikin sai ɗaukar haƙƙi idan kuma kana yi ne don barazana ga rayuwata to ka tabbata cewa kai ma kana cikin wannan rayuwar baka ma shigo cikinta ba tunda ma baka yi auren ba balansana ka san ƙalubalenta a malam salman haka ne da abin da ka faɗa amma ina so ka sani ban yi wannan abin bane da wata manufa sai dan naga ka nufi wata hanya wadda ba mai bullewa ba ce kuma baya ka kira wani da yaro kare na sani ko za ka girme ni bai fi ka bani shekaru yan kaɗan ba kuma ina son ka san wani abu da sannu wata rana yaro zai sanar da babba abin da bai sani ba Dan Allah ina fatan ka sanar da ni abin da ya saka ni cikin kunci da rashin kwanciyar hankali tun jiya har zuwa yanzu ina son ka yi amfani da salihan manka wajen sanar da jimmala cewar na sanar da kai wani abu daga gare ta domin na san wace ce jimmala tana da zarfin ciki da nukufurci ba na jin jimmala ko mutum ka yanka a gabanta za ta gaya wani ballantana har ta ɗauki wuka ta daba cikinta. To idan kuma ta gagara faɗa min komai fa. Da ka sanar da ita cewar Jabir ya ce ajiyarsa tamkar bar gurbin kwai take. Barinta a tattare da ita zai iya zame mata matsala. Don haka a sha ruwan rijiya ko ya yi maganin kishin da ake fama da shi. Za ki juri kiran wayarsa, ko da kuwa cajin wayarki zai ƙare. Sannan kuma kunnuwanki su jure dukkan abin da za su ji daga gare shi. Ki yi tarairayarsa, tamkar yadda uwa take tarairayar jaririn haihuwar fari. Ba matsala. zan yi duk abin da kika ce kuma zan jure hakan. Abu guda ɗaya kuma da zaki ƙoƙarin yi shi ne, ki saisaita kalamanki wajen yi masa magana. Wallahi zan yi duk abin da kika ce. Kawai dai ina kallon yadda aka yi rabuwa ne tsakanina da Jabir. Jabir ya sa na shiga uku. Nikan ina cikin tsaka mai wuya. Har yanzu kina da sauran lokacin da za ki gyara kuskurenki, sai dai idan ke ce biki so. Zifi ya kamata ka sani. Ka sani cewar kai fa ba mace bane ba. Ya za ka rinka yin halin mata ka ɗauki kishi gaba ɗaya ka saka a ranka. Ya kamata ka san cewar idan ma kishin za ka ni ya kamata ka taya kishi amma ba jin mala ba. Da ni da kai fa mu muka san tarin mu da muka yi muka taso tare. Amma ka zo ka zo kana biyo abin mata saboda Allah saboda annabi da iliminka da komai haba mu jibu. Babu wata cikakkiyar amintaka ta gaskiya da ta wuce amini ya sanarwa da abokinsa magana ta gaskiya abubuwa uku amini ya kamata ya samu daga amininsa na farko ka faɗa masa gaskiya ko da kuwa daga ranar zai tsane ka a duniya na biyu kwaɗaitar da shi halayen salihan bayi annabawa sahabbai da tabi'ai na uku nusar da shi zumunci da hana shi hange kyashin abin da wani zai samu na fahimci duk karance karancenka baka kai ga karanta littafin who is your friend ba wanda james williams ya rubuta kuma ya sami ingantacciyar fassara daga kamus ɗin hausa um, wato mujibu dan allah dan annabi mu tsaya nan ni fa yanzu ba wannan ne ma ya kawo gurin ka ba na zo ne mai sulhu mu fahimci juna dan allah dan annabi wannan abin dum a ce shi gefe ma iya zama gobe don yanzu akwai abin da nake son Hau, na manta ban maka ala sanya alheri ba. Jummala ta yi aure yau kwana uku. um, <sighs> daman dalilin nima da ya kawo nan gurin kenan in sanar da kai cewar nan da kwana uku insha Allah Jummala za ta dawo gare ni. to ke san cewa saura kwana biyu wa'adin na ɗauka a game da maganar ramla ya cika abinda nake so ki sani shine daga nan zuwa kwana biyu kin ga laraba kenan in dai wannan yarinya ramla ba ta dawo min da jabir gidan nan ba to ina tabbatar miki bayan ita na ta sata a gaba ta bar gidan ke ma sai kin bi ta amma abin mamakin ita da kanta jummala ta sanar da salman cewar babu aure a tsakaninsu to amma ta yaya to ai haka shi ma jabir din ya sanar da salmanin cewa babu aure a tsakaninsu kadai abin da nake tsammani ya iya zamowa gaskiya wai me yasa da tsawon lokacin da na ɗauka ina tattalin tarbiyyata na yadda na sadaukar wa mutumin da zan aura abu ɗaya na sani jabir baya ƙarya kuma shi ba munafiki ba ne duk abin da ya faɗa maka gaskiya ne ba jabir bane a gabana ko ba shi bane a cikin gidana amsar nake bukata da gunki kurum don allah karka sa su zuciya ta faɗa maka abin da bata shirya ba domin zan faɗa maka son zuciyata ne kawai